a ah, barka kudin raka kuma barka mu da sake sada da ku a daidai wannan lokaci kenan a yanzu kenan muna cikin kashi na biyu ta yadda za ku buɗe shafi na kanku kenan na city internet to bayan kun yi kun sai yan nan da domina kenan yanzu abin da ya rage sai ku sai yan nebar jama'a don ku yan nebar jama'a fa da shi ne za ku a bisa gare shi ne shafin ku kenan ta tsaya idan babu yan nebar jama'a shafin kuma bai zai taɓa yiwa ba saboda nan da domin ba shi shi kaɗai dole ne sai da yan nebar jama'a daga jima don kawai bisa gare shi ne za ku yi su buga don dukkanin abubuwan da kuke yi ko biduka na kuke sa ko audio ko kuma hotuna ko kuma rubutu duk abubuwan da kuke sa za su tsaya ne akan cikin yan ne jima kenan to yanzu ga yadda za ku ko saye shi kenan sai ku shiga cikin google uh, chrome ku daga farko da ku tabbatar da dai ordinator ku tana connected da rezo kenan ko kuma telefon ɗin ku tabbatar da yana nan connected sai ku shiga cikin google chrome ku idan da google kuke amfani kenan har dai sai ku sake yin connect kan shafin kuna wancan na kamo sting kenan kun riga ku yi kiran shafi a can farko kenan yanzu za ku yi connect ne kawai kenan yanzu ka shi don mun shigo cikin kamo hosting sai ka yi sai connect kenan da deja ka yi kiran kwanta kenan tun da can baya to abinda za ka saya kawai yan bar jama'a ne kawai za ka saya sai ka koma a a nan ga wurin connect nan gaba idan ka yi connecte to sai ka yi gaba kenan yanzu ka ga nan ga ka shigo kenan cikin cikin shafin ka kenan yanzu ga wurin bar jama'a na in kai ɗaya biyu uku wannan guri wurin yabar jama'a kenan sai ka zaɓi wanda kake so ka saya kenan saboda kenan za ka saye ne ba ga sunan kala kala ne ga na wannan multiplize ga na wordpress ga na multipli na domin to amma kai kai bukatar ka duka sayan ne jama'a ne sai ka yi a biye bisa gare shi ba yanzu sai ka yi gaba wurin a shakkin ka kenan yanzu gashi na nuna maka ga firin kin shi na shi ma don kwada shi da nan da domin dukkan shi kusan filinkin su ɗaya ne ke nan yanzu ga shi na ga nuna maka yadda za ka yi ka saye shi yadda ka yi ka saye wancan haka ne za ka saye shi da ka yi tafi hakan can sai ka yi shi wajen shekara za ka yi ko shekara ɗaya ko shekara uku ko shekara uku sai ka zaɓi yadda za ka yi ka saya kenan don ka yi connected da shi shi ma sai ka sai ka yi gaba kenan modify what price difference ma amma tun da yanzu nan kana daidai kawai sai ka yi connect idan kana kuɗi cikin quantity ka sai ka yi select nan wannan dan kuma baka da cikin orange money zaka ga sai ka select sunan wannan na biyu dan MTN money ta sai ka yi wannan PayPal ma haka wannan ma kowane shafi inda da shi ne zaka yi amfani sai ka so ne daga yadda kai dai ka sai wancan na na nan domain to haka ne shi ma wannan zaka sai shi ba haka ne shi ma wannan zaka sai shi da kuyi connect sai ku biya in PayPal ne sai ka danna anan ba sai ka yi connecte da kwantikin ka na paypal kenan idan na paypal ne nan kuma ba da paypal ba ne sai dai ku yi da wanda kuke da amfani da shi ga wurin kwancin nan ga a shice kenan kusa ya kenan maintina a shice maintina kusa ya yanzu kenan kuka yi shwazi a nan sai ku yi gaba kusa ya kenan sai ku configure da kartiki ku ko kuma in ta layin ku ne na wala orange wala mtn wala ma ne ne sai ku ku configure shi kenan kenan sai ku yi gaba kenan shi kenan idan kuka saya za a yi muku misali ta email kenan ta cewa lalle kun saya kuma sai a ku mode pass din ku da yadda za ku yi yanzu nan na yi ta paypal kenan zan saya kamar misali za ku saya ta paypal kaga kenan gashi zai nuna muku kwanti na paypal sai ku configure da kwanti ku na banki na paypal kenan sai ku saya kawai da da kun saya shi kenan yanzu gashi ana sai ku saka kasar da kuke nan sai ku saka number ka ke ku ta paypal nan ga eh, ta kenan nan ga tip eh, abin kart kenan nan ga suna da dukkanin abubuwan da ne a bisa kart ke ku ta paypal su ne za ku saka a nan kadda in kun kai kuskure ko da faso ɗaya ne kart ke ku ba za ta yi accept ba kenan ba zai ba ku ba amma ku saka normally ma yadda yake in kun gama anan sai ku yi koshi a nan ga da kun yi koshe sai ku validate ana in kun kai validate sai a turo muku eh, email kenan yanzu idan kun gama wannan ku yi validate yanzu ga email din da za a turo muku kenan a nan ga yanzu sai mu koma cikin email kenan a sai a turo muku wannan email ba na yin validation kenan sai ku shiga cikin email ku sai ku nemo message kin da an ka yi muku anguwaye kenan yanzu misali wannan sai ku shiga ta nan kenan wannan ba shi ba ne sai ku shiga ku dibi message kin gashi wannan wannan message wannan message shine ke mu configure kun sayan yan nan ne bar jama'a baki yan abin na yan nando domain ba kenan sabir za ku iya kuyi connect yanzu kun sai komi da komi kenan kuna da nando domain da kuma enable jama'a kenan za ku iya kuyi abin da kuke so da shi kenan a lokacin da kuka ga dama kuma kenan kaga gashi nan su da dabara ifo connect wato enable jama'a nando domain ga abin nan din ku anan yanzu kenan abin da ya buƙace ku yanzu kawai sai ku yi install filzilla kenan yanzu a bidiyo na gaba zan nuna muku da za ku install filzilla kenan ga wannan mode pass ɗin kuna anan anan kuma nan da domain abinda za ku saka anan cikin hotline line sai muku configure kenan anan ga address ip e ne wannan hot http hot ne anan wannan wanda ah, wannan da cili za ta kenan kawai abubuwan da aka kashe anan kawai mode pass ne kawai za a yi muku kashi saboda wani bai zai iya amfani da shi ba daga ku sai ku kenan amma waɗannan ko ka ko wani ma ya gansu bai zai iya amfani da su tunda ba shi da mode pass ba kenan a shi wannan ba ko wani duk na kowa daban-daban yake amma ko da wani yana da shi bai zai yi amfani shi saboda bai da mode pass ba kinan mode pass ga shi anan yana kashe ku za ku yi koyan afishan shi dan kuna bukata za ku ko ne an karbuta muku anan dan kuna bukata kenan amma karka sake wani ya ganshi idan wani yana da shi anan kinan zai iya yi connect da sitin ka ko kuma zai iya yi duk abubuwan da kake da sitin ka kenan na ku fata da kai goyon ku baki da yanzu bidiyo na gaba zan nuna muku yadda za ku yi installing filzilla yadda za ku haɗa shi nan domin da kuma abin nan kenan da yanayin nebar jama kenan yadda za ku yi sai ku yi installation su zamto 69 internet kenan da kuma yadda za ku yi installation shi da mun cz sun haɗu kenan a bidiyo na gaba insha Allah na barku lafiya ku tukun ku baki da ku kenan a na ku kenan kamar kullum a basi isa ba baki muku fasa kudi sai kuma mun sake a kenan kamar yadda ne faɗa muku kuma in ci kamar yadda aka saba kenan a na barku lafiya ku tukun ku baki da sai mun sake a kenan